tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da 27 ga watan Afril shekara ta 2017 wannan shine kasan na 75 daga cikin jerin giyan kasusuwan eh, da 76 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin alwajiz fi fikihi sunnati wal kitabil aziz na dr abdulazim bin badawi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna cikin littafin da ke bayani akan salatul khawf a inda bayan shimfiɗa da sharon fage da muka yi a kan mai ake ce matsalan tsoro malam ya ce sifatuha ga siffan yadda ake gudanar da ita wannan sallah ta tsoro ƙalal khattabi malam khattabi ya ce salatul khaufi anwa'un ita dai tsallon tsoro nau'i nau'i ce صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أيام مختلفة النبي أي إتوانا صلى صورو ألوكتا دبن دبن أيني إري إري da kuma matsaloli waɗanda suka sha bamban da juna waɗanda suka taso mai ya sa yi wannan sallan tsoron wa ta bayina. sannan yanayin da ya jawo aka yi sallan tsoron to shakalin shi ya sha bamban da juna wanda ya taharra fi kulli hama huwa ahawatu salati kuma annabi yana kirdadan cikin dukkanin yanayin da ya tsinci kan shi to wace irin sallah ce ta fi dacewa a wannan lokaci ya yi wa ablagu fil hirasa sannan wace yanayin sallah ne tafi kaiwa matuka wajen tabbatar da tsaro gare shi da kuma sauran sojoji fahiyya alaktilafi suwariha muttafikatul ma'ana mala ya ce ko da yake ta wannan sallan tsoro to ta sha bamban da juna wajen yanayin yinta to amma kuma dai ma'anan to yana cib da cib da juna ma'ana koya aka juya sallan to dai yanayin an yi ne saboda hali na tsoro da kuma firgici wannan bayani na limamul khattabi ya zo a cikin sharhin muslim mai suna Alminhaj. allah maɗaukin sarki ya mu dace mala ya ce an ibn umara kala daga abdullahi dan umar ya ce صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف إهدى الطائفتين بإهدى الطائفتين ركعة وترانا النبي يازو ياي صلى صوه da sahabban shi ya kasa su biyu sai ɗaya ɓangare ya sallara ka ɗaya da su والطائفة الأخرى مواجهة الأدو su kuma ɗaya rundunan suna fuskantar معنا ma'ana suna gadi sun وقاموا wa مقام أصحابهم waɗannan da annabi ya raka ɗaya da su sai suka ci koma kansu sai suka je suka fuskanci waɗancan kafiran maƙiya. waɗanda ko ba a yi raka ko ɗaya da su ba su kuma suka zo annabi ya raka ɗaya da ta rage masu mukbili na alal adu suka je suna fuskantar makiya a ula'ika sai waɗancan suka zo sun masalla bihimin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama raka'atan su ma annabi ya masa raka ɗaya sun masallaman nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan sai annabi ya sallama sun maƙada ha'ula'i raka'atan wa ha'ula'i raka'atan waɗancan suka miƙe suka ciko raka ɗaya su ma wannan suka ciko makansa raka ɗaya wannan siffan mun yi bayaninta a baya ko wannan hadisi Buhari da muslim ne suka ruwaito shi wa an sahal buna abi hasma anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salla bi ashabihi fil khawfi yace annabi yayi ma sahabban shi salla a lokacin da ake cikin halin tsoro fasaffahum khalfahu saffaini annabi sai ya sahu biyu a bayan shi ma'ana ya sa suka sahu guda biyu a bayan shi fasalla billazina yalunahu raka'atan waɗanda suke kusa da shi sahun baya aka yi raka ɗaya da su sun makama falam ya zalka iman hatta sallalladi na khalfahum raka'atan <coughs> waɗanda suke bayan waɗannan annabi da ya miƙe bai ci gaba da raka na biyu ba har sai da suka yi raka ɗaya wacce su aka tsere masu da ita sun mataƙaddamu sannan da aka zo raka na biyu sahun baya sai ya zama su aka yi sallan tare da su wata akharar ladina kano ƙuddamahum su kuma waɗanda suke gaba wanda aka yi sallan ɗazu tare da su tuna su kuma daga baya suka ciko fasalla bihim raka'a su ma na bayan annabi masa raka ɗaya sun maka'ada sai annabi ya zauna hatta sallan ladina ta khallafo raka'atan waɗanda aka jinkirta su kuma suka ci koma kansa raka ɗaya sun sallama sannan annabi sai ya masa sallama ita ma nau'in na sallan tsoron mun yi ta ku? Allah ya sa mu dace wannan hadisi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi mala ya ce wa an jabir buna abdullahi kala daga jabir ɗan abdullahi ya ce shahidtu ma rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama salatul khawf ya ce na halarci ƙyaye sallan tsoro tare da annabi fasaffana saffai ne. da aka zo wannan sallah annabi sai ya eh, tsara mu sahu biyu saffun khalfa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗannan sahun gaba ɗaya ya yi mu ne ya sa mu a bayan shi wal'aduwu bainana wa bainal ƙibla so kuma makiyan suna gabanmu ne shi ne kamar tsoron da muka karanta a baya ko makiyan suna gaba to annabi da ya cayi sai ya sa suka yi sahubi a bayan shi fakabbaran nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa kabbarna jami'an annabi ya kabbara mu dukkaninmu ma muka yi kabbara sun maraka'a wa na jami'an annabi ya ruku'u mu dukkaninmu mu ma sai muka yi ruku'u sun marafa'a ra'asahu minar ruku'i annabi sai ya ɗago kanshi daga ruku'u wa na jami'an mu dukkaninmu mu ma sai muka ɗago daga ruku'u sun manhadar bisujudi wasaffun lazeye lehi sannan sai annabi ya tafi sujjada da sahun da ke gaban shi wa kama saffu al fi na al ado su kuma sahun baya sai aka basu suna tunkaran makiya falamma qadon nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sujuda yayin da annabi ya kare sujjada wa qama as-saffal ladhi sahun da ke kusa da shi suka miƙe su ma in hadara safful sai sahun baya waɗanda aka jinkirta yin sujada da su su ma suka sunkuya suka yi sujada wa suka miƙe sun mataƙaddama saful mu'akharu sannan da aka zo raka'a na biyu sai a gabatar da sahun baya wajen tafiya sujada wata akhara safful muƙaddam sahu na gaba shi kuma aka jinkirta shi sun maraka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa raka ana jami'an annabi da ya zo ruku'u aka yi ruku'u da mu duka sun marafa ra'asahu minan ruku'i sannan annabi ya dago kanshi daga ruku'u rafa ana jami'an muka dago kanmu daga ruku'u baki daya sun man hadara bisujudi wasaffin lazi yalihi kamar yana maimaita abin ne sannan annabi ya zo sujada da saun da ke gaban shi allazi kana mu'akhkharan fi rak'atil ula waɗanda aka jinkirta su a raka'an farko ma'ana yana zaba ne a wannan yakin sai wannan a wannan yakin sai wancan kun gane wannan da kyau ko shine kamar hadisin da muka gama karantawa a baya wa qama safful mu'akhkharu fi nuhur al adu su kuma sahun baya suka tsaya suna gadin makiya falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sujuda yayin da annabi ya kare sujada wasaffin lazi yalihi da sahun da ke gaban shi in hadara saffin muakhkhar bisujudi sujudi sai sahun da suke baya suka fadi suke sujada fasajadu suke sujada sun musallaman annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan annabi ya yi masa sallama wa sallamna jami'an suka ce mu ma sai muka yi sallama baki da wannan tintin mun yi bayanin yadda wannan siffan sallan tsoron yake ko wannan hadisi al'imam muslim ne fitar da shi waɗannan bayanai su ne bayanai na ƙarshe da mala ya tattaro mana zai mana bayani gane da abin da ya shafi sallan tsoro mala ce kitabul jana'iz wannan littafi zai yi bayani dangane da abin da ya shafi sallan jana'iza na sha ƙasa mala ya ce mulakhasun min kitabi a hakamul jana'iz lil albani mala ya taƙaito ya rairayo wannan bayanan da zai mana ne a cikin kitabul jana'iz na malan albani allah maɗaukakin sarki ya saka mai da alkhairi malai ce kitabul jana'iz littafin da ke bayani a kan jana'iza wa man hadarahu al-mautu min muslimina nudiba an an nuhu shahada malai yake cewa duk lokacin da ga mutum ya shiga gargara na mutuwa abinda da yake wajibi ga iyalan shi waɗanda suke jinyan shi ko waɗanda suke kusa da shi shi shine sallakana mai kalman shahada kuma za mu zo za mu ji yadda ake talƙinin ne cewa za a yi wane kace la ilaha illallah ba kamar yadda wasu suke cewa za a zauna ne a yi ta faɗa a yi ta faɗa a yi ta faɗa har sai ya kama shi ma ya rika faɗi ba wannan ba daidai ba ne Wale ya ce an abi sa'idin al-khudri kala daga abu sa'id al-khudri ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na ya ce lakkinu mautakum la ilaha illallah ku lakkanawa wa mamatanku la ilaha illallah wannan hadisi al'imamu muslim da abu dauda da nasa'i da ibnu maja so suka fitar da shi wa inna ma amaran nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama talqin, annabi yayi umarni da yin wannan talqini ne raja an yakuna akhiru kalamil mayyit la ilaha illa Allah saboda annabi yana fatan ya zama ƙarshen kalman da mamaci zai cika da ita ta zama la ilaha illallah ne mala ya ce fa'an mu'az bin jabalin kala daga mu'az ɗan jabal ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah da halal janna duk mutumin da ya zama kalman shi ko zancen shi na ƙarshe ta zama la ilaha illallahu ce da wannan mutum ya shiga aljanna ya gama mun gano wannan shi sa diyin da za ki yi ki saba da faɗin la'ilaha illallah sannan ki nisanci shirka da bida'a da duk abin da allah maɗaukin sarki baya su idan kika kiyaye wannan to ana sa ran allah maɗaukin sarki ya datar da ki ki iya faɗin la'ilaha illallah a lokacin da mutuwanki ya zo jama mun gano wannan da kyau ku. Allah maɗaukin sarki ya mu dace wani hadisi al'imamu abu dauda ya fitar da shi fa'iza ƙaza wa aslamar roha mala ya a duk lokacin da mutum ya riga ya cika kuma rai ya fita jikin shi to fa'alaihim iddatu ashiya to akwai wasu abubuwan da ya kamata a ce mutum ya kula da su misali a ce ga gawanki mahaifiya ce miji ne ɗa ne kowaye sun rasu kuma rai ya riga ya gama fita to akwai wasu abubuwan da ya kamata mutum ya kula da su a daidai wannan lokacin kun gano wannan da kyau ko na ɗaya da na biyu ce an na ainihi wannan mutum a rintse mai irin shi domin duk lokacin da mutum ya kwanta ya rasu to idanuwan shi suna fitowa turu-turu ne ma'ana yana kallon sama an gane wannan annabi ya ce wannan idanuwan suna bin me suna bin ran ne ina fatan mun gane wannan da kyau to ran na fita sama kun gane ran na fita yana shiga cikin sama ko kuma aka hana shiga cikin saman to kawai sai idan sai ya kafe a haka sau da abin da zai sa idan ya rufe to yanzu babu shi jama'a mun gano wannan da kyau ko shi ne ran to ran kuma ya tafi sama kuma an kage shi an gano wannan da kyau ko to abin da za a so a daidai wannan lokacin ke da kike kusa to sai ke kama sai ke rufe ma wannan mutumin idan shi mun gane to kuma rufe idan Kunga haka haka ake rufo shi in kika haka zai ƙara talewa ne idan idan mutum ya daɗe da mutuwa kun gane ya daɗe to za ki iya jika hannun hannunki taushi ko kuma samu hankici sai a jika sai a ɗan sassa idan yadda wannan fatan za ta yi laushi inda aka jawo wannan fatan idan to zai rufe ta an gano wannan da kyau ko? ya halatta a haka tabbatar da an rufe mai idanun shi waye da olahu sannan sai a mai addu'a kun gano wannan da ke ku sai a mai addu'a bayan an rufe da ta sawwaka ba wanda ya ce a zauna ana karanta Kur'ani, ba wanda ya ce a karanta mai da la'ilu kake karanta abin da zai zama shirka ne ga Allah wanda wannan abin zai zama ya fusa ta Allah kun gano wannan da kyau ku an ummi salama qalat daga ummu salama ta ce da khala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ala abi salama annabi ya shigo wajen abu salama wa kada shakka basaruhu lokacin idanun shi sun yi turu-turu sun yi sama gano wannan da kyau ko a daidai lokacin annabi ya shigo wurin shi fa'agbaduhu sai annabi ya rufe mai idanun shi sun makala sannan sai ya ce innan ruha iza kubida rai na ɗan adam duk lokacin da aka cire ran tabi'ahul basaru sai gani sai ya bi shi kun gano wannan domin saboda ana cira ran mutum ana sama da shi ne to ido sai ya rika bin shi lokaci yana gama cika shi ke ido sai ya tsaya fadajja nasu min ahalihi sai wasu daga cikin iyalan abu salama sai suka fara maganganu sun shiga uku sun lalace su kaza su kaza kun tuna irin waɗannan maganganun da ake faɗi ko? faƙala sai annabi ce la ta da'o ala an kum illa bi khairin kakku raka yi kanku adda'an komi in ba na alkhairi ba fa innal mala'ikata yu'amminuna ala ƙuluna, sau da mala'iku suna nan suna faɗin amin akan duk abin da kuke faɗa wato kin shiga wakil lalace ko to amin baki gama shiga ukun ba ya yasa kike kira inda kin shiga uku kamar yadda ya kamata ba za ki kira kin shiga uku ba an gano wannan da kyau ku kina waje-waje da na shiga uku ne <clears throat> shi sa kada ki sake wai don an mutu kowaye mutu ki wannan abin na farko kin ja kanki bala'i Don mala'iku sun ce amin akan duk abin da kika faɗa sannan na gaba wanda ya mutu kin ja mai azaban kabari shi sa wannan ɗabi'a na jahiliya <clears throat> dole ne masu imani su yi ƙoƙari su nisance ta in ba ka ba da matsala wai su mutane ganin suke yi idan ba su yi wannan wauta da ayyuka na jahiliya ba to ba yanda za a yi a ce wai sun ji zafin mutuwan ɗan uwansu mijina ce dama ba san shi take yi ba kun gane to wannan shine asalin ƙiyayya kina nan kina riya <clears throat> dan a ce kina son shi ana can an kunna mai gobara a kabari wannan so ne abin zai biyo bayan na rayuwanki kuma mala'iku sun gama cewa amin za ki raya cikin wahala to mai amfanin shi kuma irin wannan wa'azin ko aikin banza za a zo a ta faɗa mafi yawanci suna ji sai ran da mutuwan ta faru zai gane ƙarya suke yi an bayanci wannan da kyau ko zai gane ba da gaske suke yi ba allah madaukin sarki ya kyauta sun makala sannan nabi ce allahun magfili abi salama allah ka gafarta ma abu salama warfa darajatahu fil mahadiyin allah ka daga <clears throat> darajojin shi cikin shiryayyun bayinka wa halufu fi akibihi Allah madaukin sarki kamai wani nagari a bayan shi filgabiri na <clears throat> cikin wanda suka yi saura waghfir lana walahu ya rabbal alami, Allah ka gafarta mashi ka gafarta mana ya kai ubangijin talakai wa afsih lahu fi kabarihi Allah ka yalwata mai kabarin shi wa nawwir lahu fihi kabarin kuma ka haskaka mashi mun gani <clears throat> yanzu misali da za ki haddace wannan addu'ar ki yana da kyau don annabi ne ya yi an gano wannan kuma yanzu kun kalla hadisin lokacin annabi ya zo ya rufe mai ido sannan ga addu'an da ya mashi <clears throat> abinda yake a sunna kenan saɓanin wannan to ba addini ba ne za a ga mutu ya kwanta ya rasu sai a shallake wannan ka'idan. sai a ɗauko ƙa'idan da ba ta a zuwa kama yi yan sanda ya kwanta ya rasu wannan iface-ifacen da kika yi shi a ina yake sai ga na farko ba ta mai addu'an ba na biyu ba ta rufe mai idan ba ta shallaka inda babu shi ta je tana ta ihu kun gane wanda wannan ba daidai ba ne wata za ta ɗauko mayafi ta koma mataki na uku sai ta rufe shi wannan mayafin da ta rufe shi ƙashin da ta ta jiki sai ga an zo wankan gawa sai ga duk ga ƙasa nan da ƙura sun shige idin shi ba ta fahimci abin da ake son a yi ba to ya kamata ku rika ƙoƙarin sanar da 'yan uwanku kuna karantar da su irin wannan ilmomin mun gane kun ga ga matakin farkon aka zo ke gane mutum yana gargara yi kokarin lakana mai kalmar shahada in yi cika ki rufe mai irin shi mataki na uku ki mai addu'a haka ne mataki na hudu shine an yi gatsohu bi saubin a nemo wani babban mayafi a lullube shi ya yasturu jami'a badanihi wanda wannan mayafin zai lullube dukkanin jikin shi yanzu ba duk abubuwan da muke faɗi ko ki shirya watan wata rana ke ne wannan abin zai faru da ki ke ce in kina da gata za a zo ana ƙoƙarin lakkana muke shahada in kin bi Allah a duniya ki iya karbawa na biyu ke ce za a rufe miki waɗannan idanun da aka ce ki bi Allah da su kika ki ke ce in kin sa'a da ahalus sunna ne ke kusa da gawanki za su yi miki addu'a ke ce za a ɗauko ƙaton bargo a lullube ki da shi a nan kuma sai yadda aka yi da ke an gano wannan iza jama'a in za mu haƙura mu ba Allah ko to mu bi shi idan ba za mu haƙura mu bi Allah ba ko to jiki magai Allah shi kyauta mahala ya ce an aisha na rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hina tuwfiya sujiya bi burdin hibara aisha da ce yayin da annabi ya rasu an lullube shi da wani bargo saƙan hibara wasu suka ce hibara din nan wani bargo ne da ake zuwa da shi daga ƙasan yaman wanda yake da ɗige-ɗigen ja a jikin shi wasu kuma suka ce saƙa ne na garin da ake yin shi da shi aka yi shi a da shi shine hibara ɗin wannan hadisi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi mala yake cewa rabi'an an yu'ajja an yu'ajjilu bi tahjizihi wa ikhrajihi idan mutum ya gama rasuwa to ana son a gaggauta kinsa shi da kuma fitowa da shi yi mai sallah a kai shi makoncin shi mun gano wannan da kyau ko mahala ya ce an abi hurairata annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala abu huraira ya ce manzan allah ya ce asiri obil janaza ku yi gaggawa game da jana'iza fa'in ta ku saliha idan wannan gawa na mutumin kirki ne fa khairun ha alaihi to alheri ne ku yi marmaza ku gabatar da ita zuwa ga wannan alkhairin wa in kuna gaira zalika in ko ba gawon mutumin kirki bane fa sharrun rika arrikabikum to sharri ne ku marmaza ku je ku sauke shi akan wuyanku ma'ana idan mutum ya kirki ce ko mutumin kirki ne ya rasu to ku marmaza ku kintsa shi ku je ku kai shi saboda kuna saurin kai shi zuwa ga alkhairi ne idan aka ɗauke shi ma daga inda aka yi mai sallah zuwa kabari to ma ana son a yi gaugawa a yi sauri a ji a kai shi kun gane idan mutumin kirki ne to alheri ne ake saurin kai shi idan ko ba mutumin kirki ba ne ko ba mutuniyar kirki ba ce to ku marmaza ku raba sharri daga kanku kun gane wannan da kyau a yi sauri a ji a kai ta zuwa ga abin da ta tattaro makanta in alheri ne ta gani in sharri ne ma ta gani duk wacce ta ɗauki rayuwar nan ta ba ta aminci ko to ta yaudar kanta an gano wannan da kyau ko wannan hadisi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi khamisan abu na biyar an yi badira ba'aduhum dainihi min malihi wasu daga cikin mutane su marmaza su biya mai bashin da ake bin shi cikin dukiyan shi walau a ta alaihi kullihi ko da kuwa a ce wannan bashi to zai cinye dukkanin dukiyan shi ne kun gani yanzu mutum ya rasu abinda ya kamata a fara bincika su a kebin shi bashi kuma ba duk jama'a ne za su taru wai suna binciken wake bin bashi ba wasu suna can suna aikin kintsa shi wasu kuma anan suna mai suna binciken bashi sai a duba a ga nawa ya bari abin da ya bari sai a yi marmaza sai a kwashe a ta biyan bashi da shi ko da duka dukiyan shi zai kare in zai yiwu kafin a gama mai wanka da sa mai likafani a ce duk bashin da ake bin shi an gama biya kun gano wannan idan kuma ya zama bai da kuɗi to sai waɗanda suke magadan shi ne to an so su ce wannan bashin gaba ɗaya ya dawo kansu kun gani an dawo sai su kokari in yana da dukiya sai su ɗauka sai su biya in bai da dukiya kuma to so kuma sai su yi makansa haraji sai su biya mashi an gane wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya sa mu dace amma yanzu mafi yawan mutane in kaje ka same su za ga ba abin da ya dame su yau idan wani zai kwanta ya rasu in ya zama yana da kuɗi to nan ne ake rigiman ɗan uwanmu ne amma ya kwanta ya rasu bai da ko kwabo ana zuwa ga kai shi ko amma manta da shi an gano wannan an manta yanzu ba ɗan uwansu ba ne duk wanda kaga ana rigima bayan rasuwan shi ko jama'a ya mutu ya bar kuɗi ne in ka ji shuru ba kuɗin da ya bari ina fatan kun gane wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya taimake mu mala ya ce wa an jabiru buna abdullahi kala daga jabir ɗan abdullahi ya ce <clears throat> mata rajulun wani mutum ne ya rasu fagassalnahu wa kafannahu muka yi mai wanka ko muka sa mai likafa ne wahannatnahu kun gane muka sa mai turare Wa wada'nahu li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama haisu tudul jana'izu muka zo muka aje shi a inda ake aje waki domin annabi ya fito ya mata sallah kun gane annabi a da a farkon al'amari idan aka yi rasuwa tun kafin mutum ya cika za a zo a gaya ma annabi annabi sai ya tashi sai ya tafi gidan ya zauna ya mai addu'a ya lakana mai kalma har in ma zai cika ne ya cika in ko ba na cikawa ba ne ya farfade to sahabbai sai suka ga wannan yana daɗar da annabi a wani lokaci annabi sai ya zo ya awa ɗaya awa biyu mutum bai cika ba kuma mai hidima irin wannan to kunga ya kamata mai hankali ya tsara abin da ya kamata to sai zama ba su gaya ma annabi mutum yana gargara har sai ya cika to lokaci in ya cika annabi in ya zo sai ya jima ba gama kintsa shi ba ballantana haye mai sallah to sai sabon sai suka yi tsari sai ya zama ba su sanar da annabi cewa gawa ne ya cika har sai sun gama kintsa shi <clears throat> sai su kira annabi to tashi ma ya je unguwanninsu wani lokaci yana wahalar da annabi sau da kan gado irin na sabai sai suka yi tsari sai a ɗauko gawan daga can inda take sai a taho da ita nan masallacin annabi da akwai inda ake aji gawan musamman sai annabi fito sai mata sallah kun gano wannan da kyau ku wannan shine tsarin da manzan Allah yake yi kama yanzu kun ga ai mu ba mu da irin wannan kawai duk inda mutum ya mutu ne kawai sai a ɗauko shi sai a fito da shi kawai sai a sai a mai sallah a wurin an gane wannan da kyau ku amma kamata yi inda akwai tsari kuma akwai haɗin kai a ce duk sanda aka fitar da tsari irin wannan na santa na da'awa to sai a fito sai a tsara inda za a zo a yi wankan gawa ana cewa mutum ya kwanta ya rasu sai a ɗauko sai a kawo shi wajen sai a mai wanka a kintsa shi a sami da kafani duk wanda ya aka ba da sanarwa sai a ce to a zo wuri kaza ne za a mai sallah ina fatan mun gane duk wanda ya taso kawai an riga an san wajen kawai sai a zo jama'a mun fahimci wannan da kyau Allah maraukin sarki ya samu dace to shine inda makamu jibril suna aje shine inda jibril ya taba tsayawa ya magana da annabi sun ma'azan na rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga nan sai mu je mu sanar da annabi bis salati alaihi akan cewa ya fito ya mai sallah faja a ma'ana sai annabi wata rana sai ya zo har ya zo hutta ya taka ɗaya biyu ya tsaya inda zai mai sallah sun maƙala sannan sai annabi ya ce la'alla ala sahibukum dainan ya ce tsammanin ɗan uwanku ana bin shi bashi ko ƙwalo na'am suka ce eh dinarani suka ce dinari biyu ake bin shi fatakhallafa sai annabi ya ja da baya faƙala laho rajulun minna yi ƙalu laho abu da. sai wani mutum daga cikinmu wanda ake ce ma abu da sai ya miƙe ce ya rasulallah huma alayya waɗannan dinarori guda biyu sun dawo kaina faja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kolo sai annabi ya rika cewa huma alaika wa fi malika waɗannan dinarori guda biyu sun dawo kanka cikin dukiyarka wal mayyitu minhuma bari'u shi wannan mamacin ya kubuta ya barranta waɗannan kuɗi ba sa kan shi faƙalan na'am abokata da ya ce e eh, fasalla alaihi sannan annabi ya zo ya mai salla ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama izalaqiya abu baka da sai zama annabi duk sanda ya ga abokata da ya kolo yana ce da shi ma sana'atid dinarani ya labarin waɗannan dinarori guda biyu hatta kana akhir zalika qala ƙarshe sai abu da wata ranar da suka haɗu sai ya ce ma annabi dai tuhu tuhuma ya rasulallah ya ce aina biya ƙala sai ya ce al'ana hina baradat alaihi jilduhu ya ce sai yanzu ne fatan shi ta yi sanyi ko da fa an ɗauke bashin yana cikin matsala an gani shi sa aka ce a samu waɗanda za su tsaya su marmaza wajen me wajen biyan wannan bashi an fahimci wannan yanzu da yawa daga cikin mutane ƙoƙarinsu da fatansu wai shine su mutu su bar ma yara kuɗi an gano wannan da kyau ku za a mutu za a bar masu kuɗin su ba su ma da tunanin iyayen haka ne ko ba haka ba su yi ma tunanin wai iyayensu ana bin su bashi ba sa wannan rigiman farko shine a raba masu kayansu a basu aka raba aka basu su ma yi tunanin su masu wakafi ko su masu wani abin da za su amfana jama'a ba za su yi ba kun gano wannan da kyau ku ba za su yi ba haka za a wayi gari iyayensu zauna cikin matsala cikin kaburrukansu an gane za ga malamai sun taso kokarinsu shine inda za su gina da'awa kuma su gina ɗalibansu haka suna kwanta su ga mutu ɗaliban sun manta da su sai su goma kawai su ta sha'aninsu da dukiyar Yadda yaran masu gado masu arziki suke ma iyayensu mafi yawanci haka ɗaliban su koma suna malamansu an gano wannan da kyau kai ta mamakin wai hankalin mutanen yana ina ne wani da ya kwanta ya mutu ɗin nan wai laifin mai ma Allah ya kwanta ya mutu akwai ba laifin da ya yi sun manta su ma wannan wurin suna nan tafi sun manta ina fatan mun gane ce mu wancan ta tashi a wajen nan duk wanda suke korar da nan duka su tashi ta mai da wancan ki je ki gaya mata su tashi duka ma'ala ya ce wannan bayani karanta sunan albai haƙi malam ne fitar da shi ma'ala ya ce ma ya juzi hadiri na wa gairihim ma'ala ya ce me ya halatta ga waɗanda suka halarto e sallan jana'iza ajaban da ke mun gano wannan da kyau ko menene ya halatta lil hadirina ga waɗanda suka halarto sallan jana'iza da kuma wasunsu jama'a mun gano wannan menene ya halatta su yi yanzu misali an gayyaci mutane sun zo sallan jana'iza kawai za a zo tsaye tsaya ne ko ku akwai abin da shi yake son su da su yi hmm? shi ne malam zai gaya mana waye juzu lahum kashfu wajihil mayyiti wa taqabiluhu ya halatta su bude fuskan shi wannan mamacin su banci goshin shi walbukawo alaihi ta ayyamin da kuma yin bakin ciki da kukan sharbe na kwana uku an ba su dama amma kukan daga murya shine anniyaha za mu zo ki ta hawayenki in kin so ma kada hawaye ya kafe har na kwana uku amma daga nan kake kara to wannan abin da aka gaya masu ne shine mutane suka mai da abin mai zaman makoki na kwana uku subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa